الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بينك يوم asabar sha biyar ga watan ramadan shekara ta 1938 wanda ya daidai da goma ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha bakwai dai zina Allah za mu tashi aya ta shida a cikin suratul kahf na a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا نعم الله تبارك وتعالى يتي فلعلك باخع نفسك ميواني كيكنا وهلدكنك على آثارهم a bisa ainihin gurabansu illam yu'minu bi hazal hadithi saboda ba su imani da wannan alkur'ani ba asafan kana mai damuwa ainihin da al'amarinsu ba wannan allah subhanahu wa ta'ala yana haƙurƙurtar da annabi ne kan irin abin da mushrikai suke masa shiken wanda muka faɗa jiya na ƙure ko ce shekaran jiya na ƙure da suka yi da shi da kuma na jiya wanda sai da suka je suka tambayo malaman yahudawa a madina cewa ya al'amarin wannan annabi ne suka gaya suka gaya musu sifofinsa da kuma irin maganganun da yake yi a ƙarshe suka gaya musu cewa to ga abubuwa guda uku su je su yi masa tambaya a kai idan ya ba su ansa to annabi ne in ko bai ba su ansa ba to kirkiran maganganun ya ba da gaske yake ba in ya so su je su san yadda za su da shi to suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka masa wannan tambayoyi a ƙarshe wannan sura ta sauka to shi ne Allah ce mai yiwa ne kai ka dinga wahal da kanka kana ƙoƙarin ma kamar ranka ya fita ba dan komai ba saboda ba su imani da wannan alƙur'ani shine alhadith asafan halin kasancewarka kana mai damuwa wasu kuma suka ce a'a fala'allaka bahi'un nafsaka ma'ana la hulik nafsaka kada ka halakar da kanka asafan kana mai damuwa in lam yu'minu bi hadha in lam saboda ba su imani da wannan zance ba shine alkur'ani to kanka je ka halakar da kanka saboda damuwa da ainihin wato bakin ciki na irin al'amuran da suke zuwa daga gare su to me kina ake so bal abalighum risalatallah kai dai kawai ka isa musu da sakon Allah da ihtada fali nafsi wanda ya karɓi shirya dan kansa wa man dalla fa inna ma yadhillu alaiha wanda kuma ya bata ya bace wa kansa ma'ana sakamakon bacewar kansa zai kawo dan haka kada ka tafi kana wahal da kanka kana mai bakin ciki kana mai damuwa saboda bai su imani ba abin da yake kanka isar da ake ka isar musu yin imanin su ba abu ne da Allah ya dora ma ba wannan abu ne da yake hannun Allah baraka wa ta'ala na'am إنا جعلنا ardi zinatan الأرض زينة ayyuhum, لنبلوهم أيهم أحسن عملا إنا حقيقة جعلنا ما على ardi. mun sanya abin da yake ban wannan ƙasa zina tallaha ado ne gare ta abubuwan duk da suke kan wannan bayan wannan ƙasa ado ne na daga gidaje na daga motoci na daga rafuka na daga dabbobi na daga abubuwan hawa duk wannan kayan ado ne gane ko to kuma linabaluwahum mun ba wa mutanen ƙasa ɗin su ne wanda suke zaune a bayan wannan ƙasa mun ba su waɗannan abubuwa lina baluwahum don mu jarrabe su ayyuhum ahsanu amala wane ne zai fi kyautata aiki a cikinsu za su shigala da wannan kayan adan ne na duniya kawai abin da yake gabansu gidaje abin da yake gabansu tufofi abin da yake gabansu motoci abin da yake gabansu mata ko kuwa za su tsaya su zama sun mai da wannan abubuwa zama hanyar godiya ga allah tabaraka wa ta'ala su ainihin su zama da suna bautar Allah da su in dukiyar aka ba su su juya ta ta koma bautar Allah shine su tafi da ita ta hanyar da Allah yake so in gidajen ne haka in motocin ne haka to du jarraba ce bal rayuwar mawaki daya an ce me an ce jarraba ce ko kamar yadda ya zo can suratu ainihin tabara cewa ya halicci mutuwa da rayuwa don me don jarraba to rayuwar baki ɗaya jarraba ce an kawo mu cikinta don a ga wane ne zai tsaya ya aiki saboda gina lahirarsa wane ne kuma zai shigala da duniya ɗin ainihin ta shigalar da shi gabarin lahirarsa shine kata da ake cewa wanda ya karɓo daga sa'abi abu sa'id al-khudri yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ad-dunya hulwatun khadira وإن الله مستخلفكم فيها فناذر ماذا تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء zala hakikanin duniya duniyan nan mai daɗi ce tana da zaƙi a baki khadira kuma koriya ce tana da kyan gani a yi an sa a baki tana da daɗi in kuma wajen gani a ido tana da kyan gani wa inna Allah mustakhlifakum fiha Allah ya sanya ku kone hali halifofi a cikin ta ba dan komai fanazirun ma za ta amalu ya duba ya ga me za ku yi za ku shagala da zaƙinta ne za ku shagala da kyanta ne ko kuwa za ku yi bautar Allah subhanahu ta'ala kamar yadda yake so a kanta shine ce fattaqud duniya ku yi taka tsantsan da wannan duniya ku kiyaye ta wattaqun nisa ku kiyaye mata ku yi taka tsantsan da al'amarinsu domin sa iya shagalar da ku gabarin lahirar wannan fitinar ta bani isra'ila kana fin nisa domin fitinar da aka jarrabu da bani isra'ila da ita ta kasance a cikin mata ne da su aka jarrabe su kuma ba su iya cin jarrabawa ba suka kai su zuwa halaka Guda haka wannan duniya haka take duk wani abin da yake cikinta wanda zai zama abun so ne to jaraba ne mutum zai shagala da shi ko ko zai rike shi tsani ne da zai kai shi zuwa lahira to sai a duba a gani wanda ya taka tsantsan to sai zama hanyarsa ce ta gina lahirarsa da wanda dukiya za ka iya gina lahira da ainihin duniyar za ka iya siyan lahira wanda kuma yin shagala da ita to shikenan kenan yana banzatar da lahirarsa kenan baki wai na uwa an faɗe su saboda su ne rayuwa ɗin amma an keɓanci mata da ambato saboda al'amarinsu su yana da girma saboda su akwai kaidi a cikin al'amarinsu kamar yadda muka gani a kisa annabi yusuf amma dangane duniya nan ita ce abin ado ɗin, kamar yadda Allah ya ce zuyina lin nasi bushawat minan nisa sai aka fara da su wal banina wal qanatir muqantara tarin dukiya min zahabi wal fidda wal khayl musawwama abubuwan hawa wal khayl al musawwamati wal an'am da dabbobi ina so ainihin yana da gidan gona yana da dabbobi iri kaza a ciki yana da tsuntsaye iri kaza a ciki wal an'ami wal hal musawwati wal an'ami wal har da kuma noma ai yana iya tara buhu kaza yana noma buhu kaza to duk dai abubuwa ne mai na duniya Allah subhanahu wataala a ƙarshe ya gaya mana abin da yake mafifici ainihin a aya a aya da ta biyo bayan wannan cewa ainihin lahira ita ce wacce take mafificiya a kan wani nuna ma ما عليها صعيدا جرزا duk yadda kuka ga wannan duniya ta gina na gidaje ne na motocin ne na dabbobin ne na gonakin ne na rafukan ne na kudin ne tsaba kuma yanzu mu ce da kamfanonin da menene dukkaninsu a karshe mai za su koma ƙasa ne Allah ce wa inna haƙiƙa mu la ja'iluna ma alaiha za mu sanya duk abin da yake kan wannan ƙasa sa'idan fili fayau eh, juruzan rusasshe duk gine-ginen da ake gani masu burgewa da kayan adon da ake gani masu burgewa da motocin da ake gani Allah duk zai mai da su su zan filin Allah babu komai juruzan duk sun kowa sun zama rubuzazzu babu wani abu a ciki Shi ne ce a said al'adun ard allati laysa shajarun wala ta, an ce sa'id ƙasa fili fe ba tsiro ba shuka ba bushiya ba tudu ba kwari gani ko to haka karkashin alkiyama an zo haka za a mai da kasa ne zama filin Allah ce wannan za a zo a tattaru kuma gani ko nan ta zama juruzan juruzan ai wato ainihin rusasshiya babu komai na gini a kanta babu komai na ainihin bushiyoyi a kanta babu komai na tsirrai a kai filin allah ne fetal. abin da zai zama rusasshe kuma sai kai ta wahal da kanka wajen gina shi kai ta fama wajen ainihin bata lokacinka a kansa ya kamata kina a yi takatinsa kamar yadda allah ya faɗa wata ayar yace awalam yarau anna nasuqul ma'a ila al-ardi al-juruzi wa nukhrij bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yusirun Allah yana anan ayar ana mana bayanin me juruz din juruz gurin da yake fayo ba komai to Allah yake faɗa wannan ayar cewa ba su gani ba mu ne muke koro ruwa zuwa ƙasar da take filin Allah ce ba shuka ba tsiro ba bishiya amma fa ta kurji bihi zar'an sai ta fitar da shuka a gurin ta akulu min an'amuhum wa anfusuhum dabbobin su da su zasu dinga ci daga wannan shuka afala yusiruna ba sa ganin haka ne to aljurus kasa da babu komai akai naka duk wani raya ta da aka yi wannan kasa na gine-gine na titina na kaza karshen ta za ta zama sa'idan juruza filin Allah wato ruguzajje wanda babu gini a cikinsa na'am أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا yanzu za a shiga ɗaya ce ansar ɗaya daga cikin abubuwa guda uku da malamin yahudawa suka ce mushrikan makka su zo su tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam su ne bayanin ashabul kafi wasu matasa da suka fita daga cikin mutanensu saboda ba su gamsu da irin tsarin da suke tafiya a kai ba na ɓarna musamman haɗa allah da wani bautar allah da wani suka fita daga cikinsu suka je don su bautar allah shi kaɗai ba shirka a cikin al'amarinsu shi ne za a ba mu labarinsu to sai aka fara da kano aka ce am hasibta shin kana zaton anna ashabal kahmi war raqim mutanen kabi kogo war raqimi da kwarin raqim inda kogon yake kenan kanu min ayatina ajaban sun zama wai su ne mafi ban mamaki min ayatina a cikin ayoyinmu tana ganin al'amarin su wai shine mafi ban mamaki a'a ba shine mafi ban mamaki ba akwai abubuwa da sun fi su ban mamaki domin me domin halittar samai da kasai da sabawar dare da rana da hore rana din da wata da taurari da wani wannan na daga ayoyin Allah ai su ne mafi ban mamaki al'amarin ashabar kafi amma su ma suna da daidai nasu ban mamaki su na shekara 300 kuma su sake tashi mutum ya bacci shekara 300 kuma ya tashi kaga akwai ban mamaki amma Allah yake so ya gaya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa amma al'amarin su ba shine mafi ban mamaki ba a akwai ayoyi na Allah da yawa wanda sun fi ban mamaki akan al'amarin ashabul kahfi raƙim kafin shine kogon raƙim kuma an ce kwarin kwarin da da kogon yake ko sun ce a garin shine raƙim ɗin kafin kuma kogo kafin dai kowa ya san ma'anarsa kogo wasu ka ce a kafu kogon amma raƙim dutsen babban dutsen da kogon ainihin yake ciki shine raƙim to maganganu ne dai da dama ga sunan an yi amma da abin da yake so nuna mana da raƙim kafu dai kogon raƙim ko dai kwarin da kogon yake ciki ko dutsen da kwarin yake ciki shine ainihin raƙim waɗannan ba su ne mafi ban mamaki ba daga cikin ayoyin akwai ayoyin wanda sun fi su ban mamaki na إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إذ أوى الفتية كتنا لو كتنا سماري شنو فتية شباب سكتارو إلى الكهف إذوا وننكوغا وقالوا سكتشي rabbana ubangijinmu atina min ladunka rahma ka ba mu rahma daga gare ka wa hayi ilana min amrina rashada ka shirya mana shirya min amrina daga cikin al'amarin wato gashi yadda al'amarin su ya kasance na mutanensu da suka zama a cikin hali na bata wanda Allah ne ya jefa musu wannan eh? Wataƙila kuma an ce a saboda suna da ɗan ɓarɓashin sani na addinan da suka gabace su ko suka ce a addinin nasara ma ka ce a ai nasara tun kafin ma nasara ne waɗannan mutanen su haka kafin ma zamanin annabi isa ne kuma musamman kamar yadda muka faɗa jiya ai da mutanen maka suka tashi yahudawa suka je suka tambaya yahudawa kuma suka yi musu bayanin waɗannan mutane guda uku waɗannan mutane da kuma ainihin zulkarnaini da kuma ro to kaga kenan ashe za mu iya cewa asalin labarinsu a zamanin yahudawa ne ba zamanin bani isra ba zamanin nasara ba ne haka suna da burbushin sani na daga abin da yake a cikin attaura na kaɗaita allah subhanahu wata'ala da ibada to kuma sai suka ga mutanen su sabanin abin da suna yin sabanin abin da ya zo a cikin attaura din to Allah ya kimsa musu wannan shirya din don haka sai suka ga su ba su fita daga cikin mutanen su su je su zauna su bautar Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai wanda za mu karanta kissar tasu nan gaba kaɗan insha Allah su roƙi Allah ya ba su shirya ya ainihin shiryar da su zuwa hanya wacce take mafificiya gane ko na'am فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا فضربنا على آذانهم a بغو أبسا كنوانس في الكهف أتكون ونن كوغون سنين عددا شيكرو ما bugun kunnansu ma'ana aka sa musu bacci domin wanda yake bacci kamar an rufe kunnansa ne baya ji duk abin da za a yi a gurin musamman yana bacci mai nauyi ba zai san me yake gudana ba to ne sai muka sa musu bacci filkafi a cikin kogo sinina adada shekaru masu yawa suka yi ta yin wannan baccin wanda za a gaya mana adadin shekarun a ayoyi na nan gaba ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ثم بعثناهم sannan bayan tsawon wannan shekaru da kuma wannan dogon bacci da suke na shekara 300 har da wani abu to ba'athnahum sai muka tashe su daga wannan bacci lina alama dan mu san ayyul hizbaini wanne ne a cikin jama'u guda biyu ahsa mafi kiyayewar amadan lokaci limalabi su ga abin da suka zauna wai nawa ne shekarun da suka zauna waye ya fi kiya a cikin jama'u guda biyu da suke ainihin saɓani dangane da yawan shekarun da suka zauna a cikin wannan kogo to allah dai ya tashe su kuma yawan shekaru ma ba su ba ne a allah ya gwada dai ikonsa a kan al'amarinsu suka zauna tsawon wannan lokaci kuma allah ya sake tashin su wannan shine babban abin da yake ciki ba mutum shekarun ba نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى نحن نقص عليك نبأهم بالحق حقيقة موزا مب... نامو أينهن لا برتاما نبأهم بيانانسو دلابارانسو عليك غريك بالحق لغسكا وزامو أن ainihin ɗauko ƙisarsu mu baka labarinta ainihin a cikin wannan ayoyi da za mu karanta bilhaq wanda yake labari ne na gaskiya an gane ko domin ƙur'ani da abin da yake cikinsa gaskiya ne naka labarin ashabul kafi labari ne na gaskiya innahum haƙiƙa su fitiyatun wasu samari ne amanu bi rabbihim da suka yi imani da ubangijinsu wazidnahum huda sai muka ƙara musu shirya innahum haƙiƙa su fitiyatun samari ne amanu bi rabbihim suka tunkaro ubangijinsu na'am wazidnahum sai muka ƙara musu hudan shirya wanda wannan ita ta same suka gabara su fita daga cikin mutanensu har su je su tare a wurin da za su yi bauta Allah shi kaɗai ba tare da shirka ba malamai suka ce wannan yana nuna galibin masu imani da manzanni matasa ne galibi masu ainihin karɓar sako da allah ya aiko manzanninsa da shi matasa ne domin galibi dattijawa ko tsofaffi suna nan akan abubuwa na gargajiya abinda aka samu iyaye da kakanni mhm. saboda ɗabi'ar duk wanda ya shekaru da yawa komawa al'ada yake yi ya fi komawa zuwa ga al'ada akan me akan karɓar sauyi wanda ya zo masa domin yana ganin wancan kama ai wani abu ne na zamani mu kuma 'yan da ne na haka mu muna nan akan abu na da dan muka dubi kisa abdul muttalib ai abin da ya faru kenan ko ah. abu jahal yana tsaye a kansa eh? su ba suna tsaye a kansa annabi yana kalimatun hajjuka biha inda allah kalma ce kawai baya ɗaya ka faɗe ta zan kafa ma hujja da ita wurin allah Eh? amma sai kalli wa abu jihal sai kalli su utuba sai ce eh? yanzu ka bar addinin wa abdulmuttalib addinin wa kenan addinin iyaye hmm. eh? ka bar addinin abdulmuttalib a ƙarshe ce me huwa ala dini abdulmuttalib yana kan addinin yana kan addinin me gargajiya iyaye da ka to galibi abin da yake faruwa ke wasu hmm. ma wannan kisa sabon da take nuna wa kenan wanda suke eh, manya-manya suna nan akan addinin gargajiyarsu amma su suka ga gwara su tsaya akan abin da yake yana da hujja hujja shine abin da suka dan sani na attaura irin abubuwan da suka ji ya zo a attaura to shi suka rika ya zama hujja gare su naka suka ga abin da wayannan ah, mutanen su suke kai wannan ba daidai ba ne naka su tsaya tsaya kan abin da yake da hujja shine abin da ya zo a cikin attaura wannan a mafi yawan gurare abin da yake baruwa ke na biyu ce wa zidnahum hudan mun ƙara musu shirya. wanda ya nuna kenan imani yana da duwa kamar inda ainihin yana raguwa Allah ya ce za da hun hudan wa atahum taqwahum wanda suka shirya zada hudan Allah sai ya ƙara musu shirya. wa atahum taqwahum ya ba su tsoron Allah su sannan wata ayat ce fa ammal ladina amanu fa zadatum imanan wa hum yastabshirun waɗanda suka imani ayoyin Alƙurani suna ƙara musu imani in suka ji su wa hum yastabshiruna suna yin bushara to wannan ya nuna imani yana da duwa da da duwa ayyuka ne al-imanu yazidu wa yanqus yazidu bi ziyadati al-a'mal wa yanqusu bi nuqsaniha yana zuwa da ayyuka na alkhairi kuma yana tawaya da tawayar ayyuka na alkhairi kamar idan muka lura da hadisin da ya zo al'imanu bid'un wasu tuna shu'batan a alaha qawlu la ilaha illallah wa annaha imadatul adha an tare imani yanki ainihin 60 da yan kai tsororuwar ta la ilaha illallah adnaha eh, imadatul adha an tare wal haya'u shu'batun min al iman to an ce shu'abul iman wajen sittin wanda ya iya sittin nan sai mu ce me sai mu ce imaninsa ya ji tsoro domin ya ce a alaha can sama wanda kuma ya zama goma yake yi daga ciki talatin yake da ashirin yake daga ciki sai mu ce to ba laifi imaninsa dai yana nan amma bai kai na wancan ba to amma watakila sai ya ji wa'azi sai ya ji gargadi. sai ji bayanai sai ke ƙara ayyuka ko kuma wasu da da bai san su bayan sai san su sai ke ƙarawa da su daga ashirin sai suka tafi talatin sai mu ce me imaninsa yana gaba gaba yana da duwa yana da duwa to kuma ya je can sai kasala sai lala su tsayuwar dare sai ya daina yi su hizbinsa na ƙur'ani sai ya daina yi su sadar da zumunci da yake sai ya daina yi sai mu ce mai imaninsa na yau baya baya yana tawaya saboda ayyukansa na alkhairi sun mai sun tawaya hunaka ka daɗuwar imani da daɗuwar ayyukan alkhairi tawayarsa kuma da tawayar ayyukan alkhairi sai mutum ya auna ya ga ayyukansa na alkhairi karuwa suke to ya ji a jikinsa cewa eh, imanin sai yana karuwa yau ka ji wannan aiki na alkhairi ka karba gobe ka ji wancan ka karba ka je ka gwada kana yi wancan gobe ka ji wancan kana yi ko ka karanta ka ɗauka ka ce ba rana aiwatar kana ta ƙoƙari ne iyayenka wannan yana mai. imani yana barin kasa ke yana da tafiya ga amma wanda ka sani ma sai kake jefarwa kana yi hmm? kamar yana nabi ya gaya ya ce lata kun misila fulani ko ne ya al-laila fataraka qiyamal layl kanka zama kaman wani da yana tsayo dare yanzu sai kuma ya dena dena wasa yi mai ya tauye a ayyukansa tauyewar ayyukansa tauyewar imaninsa don haka imani yana da duwa yana kuma ainihin raguwa gwargwadon irin ayyukan mutum na وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشططا rabatna ala qulubihim mun daure zukatansu akan me biyar Allah Allah ya daure zukatansu akan biyar Allah biya ta daidai wancan abubuwan da suka samu na gargajiyanci na iyaye da kakanni wanda ba daidai ba bai ja su ba Allah ya daure zuciyar akan imani an fassara rabatna da cewa sabbarna mun haƙurƙurtar da zukatansu ainihin akan abu na imani idh qamu domin sun tashi wa suka ce rabbuna mai tafi da al'amuranmu rabbus samawati wal ard shine mai tafi da al'amuran samai da kasai ba gunki ba wanda muka sassaƙa da hannunmu ba ice da muka saro bisha muka sassaƙa da hannunmu ba shine yake tafi da al'amuran ba rabbuna rabbus samawati wal ard mai tafi da al'amuran tun daga halittar mu fitowar mu duniya jan jikinmu har muka kai wani da za mu kai abincinmu lafiyarmu arzikinmu duk shine yake ba mu don haka shi ya cancanta mu bauta lan nad'uwa min dunihi ilaha lan ilaha ba za mu bauta wani abun bauta ba min dunihi kuma bayan shi kadai za mu bauta ga wanda yake tafi da al'amarin kuma ko mu bar shi mu je mu dau ice ko mu ɗau dutse ko mu dau ruwa ko mu dau wuta wanda za a iya bice ta dama ko kuka rura ta ko za ku iya bice ta ta mutu ko kuma ya zama ita ce abin bauta suka ce a'a lakadi ƙulna haƙiƙa mu idan idan muka bi wani Allah ƙulna shaɗaɗan mun faɗi magana ta zalunci kenan mun yi zalunci domin mun ɗau wanda bai cancanta abota masa mun ce shine abin bauta mun bar me mun bar wanda ya cancanta abota masa wannan zalunci Allah da ya halicce mu yake tafi da al'amarin mu na'am kuma mu zama ba mu bauta masa ba mu ɗau bauta mu miƙa ga wani wanda bai iya yin komai ba hmm? to wannan mun yi zalunci kulna a nan, zai zama ma'ana na shaɗaɗa mun yi aiki na zalunci idan muka je muka bauta wani Allah ta baraka wata wannan ya nuna kenan sun kama hanyar shirya kuma wannan abin da ilhama ce Allah ya ba su domin ya nufe su da alkhairi na'am هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا سكت هؤلاء قومنا وأن متعنا من اتخذوا من دونه آلهة da suka riƙi wani waɗansu ababen bauta min dunihi kuma bayan Allah laula ya tuna alaihim bi sultanin bayyin me ya hana su zo da hujja mabayyaniya alaihim akan wannan bautar da suke musu me ya hana su me hujjar bauta musu suna yan halitta suna sauko da ruwa suna ba da lafiya suna raya matattu suna kashewa ba iya komai to me yasa za mu bauta musu ina hujja da za ta samu bauta musu gane ko sai ce faman azlamu babu wanda ya fi zalunci kuma mimman iftara ala Allah kadhiba mimman iftara ga wanda ya kirkiri kadiban ƙarya ala Allah ya danganta ta ga Allah hmm? to ba wanda ya fi zalunci a wannan wanda waɗannan aikin nasu aiki ne na zalunci domin sun ɗau ainihin bauta sun danganta ta ga wanda bai cancanta ba kuma sun hana wanda ya cancanta bauta wannan aiki ne na zalunci ƙarya ne wannan ƙarya kuma anan shine zaluncin da aka yi an yi wa Allah zalunci an hana shi haƙƙinsa na bauta yace balhum zalimuna na fi kaulin bari su azzalimai ne kuma masu karya a cikin wannan maganar da suke na me na sun wasu ababen bauta kuma bayan Allah fayu kalu ana cewa inna malikahum lamma da'ahu ila al imani billahi aba alaihim wa tahaddadahum wa wa'adahum sarkin su da suka kira shi zo yi imani da Allah sai musu barazana yaki yi musu barazana wa amara bi naz'i libasihim anhu yace ma a cire musu tuhofin su wanda suke kansu na daga ado ainihin na mutanen su da a cire musu wannan ya nuna sun Allah ya ɗaure zukatansu a kan imani eh, duk yadda duk taron mutanen garinsu da suke kan wannan bautar to bai sa su sun karkata zuwa gare su wannan yana nuna komai yawan masu bin abu na ƙarya to kai kai haƙuri karka bi wannan karya komai yawan masu bin ta domin a hankali wannan ƙaryar za ta ƙare ko su wanda suke bin ƙaryar su gane cewa ashe ƙarya suke bi su dawo kan hanya don haka da Allah ya rike zuciyarsu a kan imani ya ba su haƙuri da ba ba abinda mutanensu suke yi ba na daga bautar wani Allah ta baraka ta'ala wa ita i'tazaltumuhum وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا ونحن هذا كتكين إلهاما دا أكسامس جاء وإذ اعتزلتموهم tunda kun yi nisa da mutanenku wa ma ya abuduna da abin da suke bautawa kun dage ba za ku bautawa kowa ba illallah sai Allah shi kaɗai to fa awu ilal kahfi ku taro zuwa kogo yanshur lakum rabbukum min rahmati Allah zai yaɗa muku daga rahamarsa ubangijinku zai yaɗa muku daga rahamarsa wa yuhayyi ilakum min amrikum mirfaqa zai kuma shirya muku mirfaƙan matafsasa min amurku daga cikin al'amuranku wai Allah zai kawo muku taushi da sauƙi a cikin al'amuranku ko goba shakka rami ne kuma watakila babu haske babu ainihin iska eh, a ciki to amma Allah ya ce su tare su taro zuwa wannan gobe. tun da shi ya ce su taro to Allah zai kawo musu mafita shine sauƙi a cikin al'amuransu wannan duhun ba zai zama matsala tare da su ba wannan rashin iska ba za ta zama mai matsala tare da su ba tunda Allah ne ya kimsa musu cewa su je su zauna a cikin wannan kogo da kuma abin da ya faru kenan sai suka tattara suka tattara suka tafi ainihin zuwa wannan kogo wa'anan za mu karanta ainihin isar su waɗannan matasa kamar inda da dama daga cikin malaman tafsiri suka kawo ta ce sama da mutum ɗaya ko kuma da dama daga malaman tafsiri na da da na yanzu sun tafi ala a kan cewa su waɗannan matasa min abna'i mulukin rom 'ya'yan sarakunan rom kun san duk wannan ariyar ƙarƙashin daular rom take a lokacin har maka har madina har duk ƙarƙashin daular rome suke sanda aka aiko annabi sallallahu alaihi wasadatihim kuma 'ya'yan shugabanninsu ne wa annam kharaju yawman fi ba'd ayadi qawmihim sun fita wata rana a cikin idina na mutanensu wa kana lahum mujtama'un fi sana suna da taro da suke yi na shekara shekara yajtami'una fihi fi zahiril baladi suna taruwa a wajen gari kanu ya abuduna al'asunama wa tawage su mutanen garinsu suna bautawa gumaka da kuma ɗagutai duk wani abu da za a bautawa ba Allah wa bahuna la suna yi wa suna yi wannan tawagit cikin wato gumakan yanka suna yanka musu a yanka da sunan lata a yanka da sunan uzza a yanka da sunan kaza da shauran sunaye dai wanda suka sa wa gumakansu to suna yin yanka da sunansu ba da sunan Allah wa kana lahum malikun jabba suna da sarki wanda yake mai taurin kai anil wato mai jiji da kai yuqalu lahu daqayanus ana kiransa daqayanus kana yamurun nasa bidhalik yana umartar mutane da a fita in shekara ta a fita wannan idin yana so ga kowa da kowa ya fita an ji ana shagal ana yanke yanke ga gumaka wa yahuthuhum alai yana kwadaitar da mutane wa yad'uhum ilai yana gayyatar mutane a fito shela yake sawa a yi da kuma kwadaitarwa ma da kuma fushi ga duk wanda ma bai fita ba alamma kharajan nasu li mujtama'ihim dhalik da mutane suka fita ga wannan taron nasu wa kharaja haula'i fitya ma abaihim wa qaumihim waɗannan samari suka fita tare da iyayensu da sauran mutanensu wa nazaru ila ma yasna'u qaumuhum bi aini basirati. suka ga abin da mutanensu suke yi da idansu ana zuwa ana ainihin sujada da gunki ana yanka da sunan gunki eh, ana neman ceto a gurin gunki mai neman haihuwa tana zuwa tana cewa eh, ice ya bata haihuwa ko dutse ya bata haihuwa mai mara lafiya yana zuwa yana neman gunki ko kuma mu ce dutse ya warkar masa da mara lafiyansa eh. mai neman arziki yana zuwa ya ce ice ya ba shi arziki kai suka ga kai wannan abu bai abu ba arafu anna hadha alladhi yasnahu qamuhum min as-sujudi li asnamihim suka gane cewa kai wannan abin da mutanen suke na sajada ga gumaka wa zabhi laha da yanka saboda gumaka Layin magi illa bai kamata a yi shi ba sai ga Allah zai khalaqa samawati wal wanda ya halicci samai da ƙasa faja'ala kullu wahid minhum yatakhallasu min qawmihi kowane ɗaya daga cikin sai dinga kubuta daga abin da mutanensa suke da ma mutanen sai dinga kai ni dai ba da ni ba wannan wannan hauragiyar ba da ni ba gani ko saboda idan Allah ya sa mutum basira ma wani abin da ba daidai ba ko ba a gaya masa ba zai ji a ransa cewa kai wannan abin wannan abin kai bai dace ba wannan abin bai kamata ba gani ko wa haza minhum sai kowa gefe da wayannan samanin sai ce kai wannan ani da ba da ni wannan abun ba sai ga ya koma gefe ɗaya ya bar babansa da kakansa da kakan kakansa da waye suna ta ihu a gaban gunki wa ya tabarrazu an nahiyata sai tafi can gefe ɗaya dai zo wa kana awwalu man jalasa minhum adahu ahaduhum wanda ya fara zama daga cikin su ɗayan su jalasa ta ta ta zilli shajaratu yaje zo na karkashin musha waje al'akharu sai wani shi ma ya zo amma bai san me ya zaunar da ɗayan ba ila ha inda shi ma sai ya zo ya zauna a gurinsa waje al'akharu sai ga wani na uku ya zo lasa ila ma sai ya zauna a gurin na biyu amma bai san su ma me ya zaunar da su ba waje al'akharu kamar dai kana ɗan neman inuwa ko sai ka hango wata bishiya da ɗan mutum a gurin dama ka gaji sai ka ce bari an je gurin ya fin zauna ni kadai ga wani can shi ɗaya to na ɗayan da Allah ya fara kimsa masa zama sai na biyu shi ma Allah ya kimsa masa cewa kai ba da ni ba wannan hoton kuma kan sai ga ai ga wani can a zaune bara in kusa da shi amma bai san shi mai kawo shi ya zauna waja al'akhar waja al'akhar waja al'akhar haka dai har dai adadin yawan nasa wala ya arifa wahidun minhum al'akhar amma ba wanda ya san wani a cikin su ba abin da ya taba hada su ma ballan a ce shiryawa suka illa shiryawa ta Allah tabaraka wa wa inna ma jama'ahum hunaka allazi jama'a qulubahum alal iman wanda ya tara zukatansa akan imani shine ya tara sa nan gurin shine Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda ya zo a cikin hadisi wanda yake na bukhari amma a talikan daga aisha allah ya ce da manzala yana cewa al'arwahu junudun mujanna rayuka rundunoni ne daban-daban wannan wannan wannan amma arafa min ha'i talab wanda suka yi sabayya sai su sama sun haɗa kansu amma kara min ha'i talab wanda kuma ba su gane juna ba sai su saba to su sai Allah ya ganar da su juna a zuciyarsu wannan yana da wannan fahimtar wannan yana da wannan cewa fahimtarsa wannan abin da ake bai kamata ba ni dai ba za a yi ba bara mu koma gefe ɗayan zamana ya bar masu yi suna yi wancan ma haka tunaninsa sai gawa wani can a gefe bara ya je ya zauna kusa da shi amma da sanayya ba san junansu ba to suna zaune nan dai ba san me za su an gane ko wa hatta qala ahadu sai ɗayansu ya ce ta'lamun wallahi ya qawm innahu ma akhrajakum min qawmikum wa akhrajakum anhum illa shay ɗayansu ya ce to ku kun san cewa wallahi ba abin da ya fitar da ku daga cikin mutanenku da irin wannan abin da suke kuma ya ta ku gabarinsu sai abu sai wani abu guda ɗaya falyazahar kullu wahidin minkum ma bi amri har yanzu ne ba san me ya fito da su ba suka ce duk inda aka yi dinnan yanzu zo muka zo muka haɗu nan duk inda aka yi akwai abin da ya sa muka baro mutanen mu muka zo nan muka zauna tun daga mun zo mun yi jigun jigun yanzu kowa ya faɗi me matsalarsa me sa ya baro can cikin taron bautar gumaka ya zo nan ya zauna shi kare faƙala akharu sai ɗin ya ce ama ana fa wallahi ra'aytu ma qaumi alaihi fa arabtu annahu batu. sai ce wallahi ni dai na ga abinda mutane ne suke kai kai a fahimta ta ba daidai bane abu ne na barnawa wa inna man ladhi an yu'bad wahdahu wa la yushraku bihi ولا يشرك به شيء هو الله الذي خلق كل شيء السماوات والأرض وما بينهما ni a raina ina ganin wanda ya cancanta abota masa shi kadai kada a haɗa wani kuma da shi a cikin bauta shine Allah wanda ya halicci komai sammai da kasai da abin da yake tsakaninsu wa qala al-akhar ɗayan sai ce wa ana wallahi wa qa'ali dalika yace wallahi ni ma abin da yazo a raina ke naga wannan abun ka ya dace in dai har za a yi bauta ai wanda ya halicci sammai shi ya kamata a bauta wa qala al-akharu kadhalika ɗayan ma sai ya faɗa haka hatta tawafaqu kulluhum ala kalimatin wahida har dukkanin su sai suka haɗu a kalma ɗaya cewa me duk wannan abu da yake bai dace ba mun ne ya kamata a bauta Allah shi kadai naka fasaru yadan wahida sai suka zama hannu ɗaya ra'ayi suke na yazo ɗaya wa ikhwani sidq suka zama yan uwa na gaskiya wattakhadhu lahum ma'badan ya'buduna Allah sai suka samu dan wani guri da suke bauta Allah a cikin sa amma ba irin wancan bauta da me da mutanen suke ba fa'arafa bihim qaumuhum mutanen su sai suka ji labarin su fa washaw bi amrihim ila malikihim sai suka je suka rada al'amarin su zuwa sarkin su fastahdarahum bayna yadayhi sai ce su zo gabansa fasa alahun an amrihim wa mahum alai ya tambaye su al'amarinsu kuma menene abin da suke kai yanzu fa ajabuhu bil haqq wa da'awhu ila Allah azza wajal sai suka amsa masa da gaskiya cewa fa su wannan abin da ake a garin su ba ba su gane shi ba suna ganin wannan abin da ake ne yanke da kashe kuɗi da kaza Allah kaɗai wanda ya san mai da kasa shi ya dace a yau kai ma mai girma muna gayyata ka ka zo tare da mu shine Allah ya ce wa rabatna ala qulub Allah ya dore zukatan akan imani dan haka ba tsoro ba ja da ba iz qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ila za bota wani Allah da abun bauta ba ainihin tare da shi da karkuna idan shara an haka ne mun faɗi magana wacce take ta ƙarya sannan suka ce gashi nan haula ya kawo mun takhadhu min dunihi aliya har zuwa ƙarshe to wannan yanda suka fara al'amarin su kenan kuma har aka nema a takura musu a matsanta musu daga nan ne kuma suka fita zuwa kogo domin da umarni na Allah na kimsawa hmm? wa zi'ta zaltumuhum wa ma ya'buduna min dunillah fa awu ila al-kaf min shirlakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa kimsawa ta ubangiji sai ta samu su cewa don haka ne su bar cikin jama'a su koma su je mai sai bautar Allah subhanahu wata'ala ainihin shi kadai aka ce inna malikahum lamma da'awu ila al-iman billah wannan sarkin nasu sarkin nasu lokacin da suka kirawo shi zuwa bautar Allah shi kadai a ba alayhim sai yaki wata haddadahum ya musu barazana wa wa'adahum ya musu narko zai zai musu azaba wa amara bi naz'i libasihim anhum yace a cire musu tufofinsu alladhi kana alayhim wanda suke sanye da shi min ta qawmi na daga tufofin mutanen su na wannan idi din domin su ma iyayen su za su fito da iyayen su dole su shiga ta irin bautar su da suke yi na wa liyanzuru fi amrihim liyanzuru fi amrihim ya jinkirta musu dan ya ga ainihin ya za su la'allahum yarji'una an dimul ladhi kanu alai ko za su dawo su bar wannan sabon addinin wa kana hadha min lutfillahi bi wannan tafsasawa Allah bai ce nan da nan a yanka su ba eh? Allah bai nufi sarki ya ce nan da nan a yanka su ba ko a sassare su za ka ce a cire kayan a je kuma a ba su lokaci a gani za su yi Allah ai za su yi wannan bautar da iyayensu da kakannin suke yi ko kuwa za su dage akan wannan addini فإنهم في تلك النظرة توصلوا إلى الهرب منه da بدينهم من الفتنة a wannan lokacin da aka ce a je a saurara musu a gaya za su to shine sai suka samu suka gudu suka gudu da addininsu hmm. to kuma gudu da addini abu ne da aka shara'anta idan za a hana ka tsaye da addininka kai bautar Allah yadda ya kamata to sai ka bar ainihin inda ake tsananta ma ka tafi eh, wa ardullahi wasi'a ƙasa Allah tana da faɗi sai ka tafi inda za ka yi bautar Allah subhanahu wa ta'ala kamar inda ainihin sahabai suka yi hijira zuwa habasha hijira ta farko da ta biyu duk saboda an tsananta musu ne an hana su bautar Allah subhanahu wataala shi kadai suka ga ba su je inda za su samu manzo Allah ya ba shi shawara cewa akwai wani sarki wanda ba a zaluntar mutane a gurinsa kuma baya cutar mutane ku je can ko kwa samu ku bautar Allah shine suka tafi zuwa Habasha suka samu suka je suka bautar su lafiya ba tsangwami tare da cewa shi kirista ne amma kuma kirista mai adalci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wani hadisi cewa yushiku an yakuna khayra mali ahadikum ghanaman yatba'u biha sha'ab al-jibali wa mawaqi' al-qatar yafirru bi dinihi min fitan yace zamani zai zo zai zama mafificin dukiyan ɗayan ku shine dabbobi da zai daga zai zai dinga bin kan duwatsu da guraren saukar ruwa yana kiwo da dabbobinsa don me don ya tsira da addininsa saboda a birni an hana shi tsaye da addini me zai yi ya dabbobi ya tafi daji yana kiwo yana sha daga nonansu samu ya dan yi musanye da masu noma su ba shi kayan abinci ya ba su dabbobi yana ci a can daji ce zamani zai zo da zai zama wannan shi ya fi alheri ga mutum akan ya zauna inda za a hana shi ya tsaye da addininsa kuma za mu ga yana daga cikin shawarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba abu zar ya ba abu zar cewa ya fita ya tsira da addininsa idan fitina ta bayyana idan fitina ta bayyana ko abu zarin ya tafi daji ya je ya zauna ya je raba za wajejen badar can ya zauna da dabbobinsa har mutuwarsa bai dawo cikin gari wannan yana daga cikin abin da aka shar'anta idan mutum ya zama za a hana shi addini to ya gudu ya je inda zai tsira da addininsa ko ya shiga uzla shine kaɗaita gabarin mutane don ya yi addininsa da falama waƙa a zulum an zihabi wal harabi lokacin da ainihin ƙuduran su ya afko akan tafiya su gudu daga mutanensu ikhtar Allah ta'ala